أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله رب سكون كراتوانكين أن سورة الأنعام آية ينشتتي توالا تبيني آه، آية نا يا بدبا قوة ninyoyo mini haya kutaona nikudo vina naji itakaitiya wasiyona har kuma mawaci kuma ci ya aga ayaya alwasaya ya ayaya ya ku so ita bayanin goga ya da kibe karatun nan Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ga kul ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله تبارك وتعالى قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل النبي قيا مشرك gaji يكافر gaji تعالوا قيا قيا atlu ma harama alaikum min bakatu yayi na tsoci la jaramu ya na ya na tsoyi lagu yaramu da na yaramu ani dabba mci na ibi min bakatu yayi kici so kula jaramu alaikum yayi wale ga ta'ala ibi wato fi'li yo asali taa. waga ga gaba zai ni ga a bata to mawaci ko zai ji bayani ga asalin filin nan iza wajin ta fito cajin feyi zane da ko na ragun beyi bin gumbe cajin wajin ga ta'ar gumbe feyi gumbe ta ci da ita sawo ya ma'ana mutu ga na ke tiyan ma na ya sani yan gumbiyo ma ji fe bi so ta'ala wa be a ke waga da amuruna idan na ba da ta yi gaga jawabin amuruna talabi ni ne boga amuruna ba zai gaga talabi ya gaga yi amuru istifamu yana da zuciya kanun da aga ji foro na aja da manufa na aji foro tiwo na ga ga jawabi amuru jawabi talabi to daga na talabi abu ne amuru na jawabu yi atlu ma harama alaikum kila mi ga yebio dalili ebo ni bakatun yayi na ga jawabi amuru ni talabi abu ne e bayan kai don jawabu kando na wato daza da echenje zu wala mutu ko ga atu asali atu ebin baka tun yayi ma aramara ko ma alaikum ina to ce la jara mu yayi na kim ne gare shi gana aya na ya mafari wa min aya kutan na mutuji ete wasai wasiya ji kaka na su kudaji ya littaji har ma ibnu kafir mula bayani bayan abdullahi masud wajen fiye ga gazan don zagayewa ga wule wasiya da annabi muhammadu jini wani gaiwa ga wule na to ba katun ya fita ne ya ji katun da wasiya ya annabi fi ba ba kin mai wasiyo kalimu ya foro na duki sarari na aslam a tujima ne ba sai da zaga daji da jiji in e e e ga nan waju gaba ya kaza jiya ni ya kaza jiya ni ya kaza jiya ni don gai wasu iyo ka ba sai ba to kan da ci ebo yanayi rayuwa jiguna ya za ki bi dalin da ci na wani gaga in ga biya da ta yi dane ga na wanga ba ci na bai daga da ebo yana rashin lafiya jiguna luga layin jin shishi an kashi wasu yan dana so zandan da mini gwada dama ji wasiya shi shi ma'ana ji wa ka adda da nan da ciwo za a ta ciwo ji wa ga ya ga ya mai dana kan ga gaji haji ne mai da gambe ci ga hannun yawa ga na gaji na a ga ci ciwo to ablabi masu da sai duka ga wasiya wasu ya na biyu wage wa ga wani wasiya na biyu na tambaru khatima wutan bari a na biya yi ne ya gutan alali musu kai ga ga kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum a karshe ya wai ga ga zalikum wasakum bi daga coce ya je gambo zai yi wasiya jo annabi ya ji wasiyo kashi su kone zalita ina ya ji wasiyo a gani ni wuyo annabi da ya gowa kuma ya tuku an lawa yuwa yi wahyi yuwa eh su kai ji wasiyo ma ga annabi annabi lugu ayi mana wasiya annabi ayi to sai dai kin kin giba wasiya su ko su ko aje haje da balantana mutu da bukata wasiya a san wasiya ba Allah tabaraka wa ta'ala bi bayi mu ye gami su yau gurin na da fasaran yi eh su ko da ya ji foro ya kaza ji ya kaza ji amma na ci tonki ya kaga ta ci na ji ya kaga nono ngai wasiya na ji na tuka to ya yi dana Eh? ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum ibin bakatu yayina na coci raja haramu yayi na Allah tushriku bi shay'a ngai ga gala ndo paunsu ko bachima wabil walidaini ihsana eji bolo bolo yayi amanci ndatonna wala tattulu auladakum min imlaki ab igawo geje bo da sun talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum iga itune ya yaziki ege ya ege iga ma ya to ege jijo wala taqrabu fawahisha ma dhara min hawa ma batan iga ya to alfa na jitafillo na to ne asharuma wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq iga wurai na su kwaja haramu ga iga wunama iga wurai illa bil haqq sai ti gaskiya zalikum wasakum bihi la'allakum tattakilun na ga yana ji su kai laji ya gamba e ko ya dodo ne fi zan kalina bi ma na kai zala gamba ne ga wasiya na kan me ga guna alwasaya al'ashri yo wasiya go aya ne mafari ne ne aya gutana alamu tudu ne mafari na ko ya mafari Allah ta shirku bi shay'a daga lai ba su ko ba ci ma ba ci da wani dai ne sana ta ce wala ta tura wala ta kuma yi mulaki ni ci wala ta karfar fawa jama'a da wani bin yawa ma baton su ci wala ta tura nasa da ta haram illa da haka. wasu ya kucu da na da mini aya ne to man jiga a ta fasar aya na jiji idi kira a ba abu ne la muhimmancin ya wakafi wuna Ezagai bakatun wuce ba na gaba wani wagi kina a misali ba ni da yi kira kafin da ci ne ba ba yi daye ba abin nan eh su kufa da yi bici cinci misali da gunga kulu wallahu ahadu allahu asun madu a yalid wa lam yulad ko kulu wallahu ahadu ahadu allahu wato muji ba na gaba wani wagi kina muji hace bawa e gwanna waga kambici waga kalmaji waga gikini ba na wagi kina na wacce na wa labiyan da cha na biyu ma ne laje ba kiru ci gada abun na bu gole bayan ilat misal na kul wallahu ahad a ci gugu ya bawa muji kul wallahu ahadu allahu a kul wallahu ahad allahu samad to kira waga bi ka to ayan na gbaji ide waje wa guba wa kiki ne wa kun ta'ala atlu ma harrama rabbukum wato gagan alaikum allah tushriku bi shay'a wa da dama daga kun ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum allah tushriku bi shay'a mana ji mate kini ginno gina ya mafaro kiki ne bara hukumu wato bila alaikum leworo ya baci wajikini ba rabbukum wa ba alaikum wajikini ga wala mana ke mana da zanya igan igan ka ditu iga waga ya gutu fini ya gutu nini huo ya wasiya ga fini aya annabu tabe ga ga ga ta'alu atlu ma harrama rabbukum e ji bayani ye min bakatu ye na toce raja haramu na e na malo ayi na gutu guni mina abo ga yi dede oni ni wangi to un to mara mo ga la un jino ko ni pena meta na yo miga atlu ma harama alaikum ebe nwe mi gba ka tu ya yana so ti e la jara mu na amma ya gutu ga yi mi ni ugo ma go bi walide ni sana afi to bolo bolo na ji ama ji na ramu ga wi mo a to mu jara mu ni yana wa ga yi jina so ya bago ga daga kun ta'ala atmu ma harama rabbukum wace ake kikini wace ga alaikum an la tushriku alaikum ba ga wanda zai tiye ne ga ga alikirawa nan ato ina ga tabir na afwa ina ga tabir na abokin wa daga nawa je bangare yana ne na mutum eh, ba eh igba ka tu da jinna suratul maida ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yudrukum man dalla idha tadaytu so ala be goga alaikum alla tuku bi shay'a e ga zo jo na e paso ko ba chima dole ta e goga la e paso ko ba chima so alaikum ya daza da bi alla tushriku e ba kira anna e ba waka finna wato ga gobi walidaini isana to takadiri wasa ku. na yi daga lalu ya bayan zo ba yau zalikum wasakum bi ila alakum takiluna ga man shiga yana yi takadiru ne wa ga kun ta halu atlu a arama rabbukum alaikum wata ga wasakum Allah tushriku bi shay'a wasakum an tusinu bil sana ihsana wasakum Allah tattulu awladakum min imlaki wasakum Allah takrabul fawahisha ma wala min wa ma bata Eh? wasakum Allah taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq takdini wasakum da bukati da aya gambayan da kodana gambayan su kodana gambayan su kodana wuce ugwa da wani ga mu ulam ulam kuma ke je benya gunu kawai ga mu? nini da ke cici na yabo bi ma'ana ilobi da ne isana wani yana jin korar jijin yana bai ti fata yi wayo Allah ya fadi ga ya ci ta aya ayama aya machukwu mimi ya bible ide ne ga ten commandments waga da littafi na ce daga sufur tafniya an asha ya cuci bi ma'ana na ta al'ada ya ga deuteronomy eh chapter ya bucuci daga ayan mafaru da ayan ne, gubar in bebe bayani ten commandments to wagati na fi ba dole ne ne wajen sa ta tube na fi a wannan wale da na bari jajin ne ya sarai misali su ci abin ga Allah tu shirku bi shi a ga layin fasu ko baci mu ten commandments ne bible Allah ya ga layin fasu ko baci mu kuce ne mina abu iti tu gaga bolo-bolo ya ni mashi guda mini ya wasu ya ni ja ka tu mini ya ni na ni na waga da ya babu da ba ce eh ke bolo bolo ya yi manci na a ce ga yi gawo rayu ma na ji laifi a ta tu ga kasa da ce a ramar layu na bilaki waga da babu da a ce mutu da mama mini can commandment ya aro Iga ji zinama wala ta karbu fawaisha ma zara na wa ma patan waga da ci buga babun mu to e gane wagi ne abun nan ki ye gibon ne ne gane da babu da bayan yi musulmi jan idan hadisi na ta zo musu yi bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi abdullahi labin umar annabi ga an anni walau aya wa haddisu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan wa man kadhaba alayya muta'ammidan bale ta ba wa maqala min an-nar annabi ga ba mi wuri. kan ya mi o ke ba mi wuri. ni ma ya daji yaye endo ya gale da littafin ya kitabu yau yahudi ga mishaji na old and new testament na ma ya daji yaye hadithu ila ga alam bin juwo da bible wala haraja ni ya lafiya igawo damuwa dun me ya ba ba pindon me ya la haraja amma yawo wa man kadhaba alayya mutaammidan sai ndo daga ga na zuta mu Muhammad ya tiji ga ngona fale ta bawa mu qado min annar utu wa ci bu yana na dan bi ga ga ga ni ga ibn hajar ko bi fassara hadisin na jiji na ga ne daga hadithu an hadithu mun nula be e ya labari na ga filita fi ya wuji yona order new testament ga mi shari yona wa murni na lamu ci ga wala haraj yene gawa da uwa mu gende min laula haraji na bayina ebun luwe ga wuji tilya yana ibn hajar ga wuji fahimta na dawana so wuji tilya na wa kotu bible na amma waga ga gawaji dama da ba ni daga waya dama nan nan laram ci ma fara la ya bada chaba da mari anabi je dama zuma goga anabi je daga ya ba bible to igaga ya ba bible yiwa ya ke da abin da tuna abin da ya gayi kin bi da mina abin tijajin da kadri ya ma ya albani wannan ga idza hadathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadibuhum ahlul kitab bi gala bayani a ga hannu da littafi a ko kuma wato ba gayi gaskiya ma kuma ga duka manan to ibn taymiya mutum be ya yake mana wayayya na jirijina ngai gane yadda order new testament ma eh, yi ni ne ko buta hukuncin biyo mai yi e ga dago mu caji da da bayan da littafi alqur'ani ko da suna nabi muhammadu wana a caji da da albaji ba yi ga gaskiya yau mun ya kuma fari e eh, ga da bible ko kuma old testament muchache le babe na yi gaji eh gabe da ya oda luta toni ni mini abo ko guba guba babo ne wuci yille da littafi qur'ani ko sunna ba ta susu. iga ga gaga na no mai ma ga gaskiya mai ci susu ngam ga yana annabi ya junufi bai ba haddathakum kitab fala tusaddukum wala tukadhibuhum ahlul kitabi ji aga ga awai o ma le da lutafi o ba da ga ga mana zo mu gaskiya ta mu e no bi ya ide wani muji dole a ya na muji dole a mana na ko ba da lutafi ba muji ya tuye na kasa su kwa gayi muji dole ne ya fiye na kasa na da gayi e suna suna muhimmanci ya su yi a hukuncin don ina ga dana gaski wuyo udadan min shari'a yi ba waga daga gaga manu zo wato safin ga managan can waye ji ga manu wuyo udadan min yana da tsoda sai ku fi babu wa waga daga gaski wato wato manazu sun gala wa hukunci wa hukunci wasu su ji hukunci to wa ga gaskiya ma ga ga mana to yi gada su ba ne tiyan can kuma ne so igawa ya ni ga ga ile je fi mo mini ten commandments yin bible na ji dele bene ile fi ten commandments yin qur'ani non ki ya ho ki hukunci yo da ga gaskiya ta da ga gaskiya mo shi baka nana me la tabbatarwa ya ta yi ga nan abdullahi abbas ga yi nan abdullahi abbas ga yi ga ga wato aya guta ta ne ye wale ya baka tuda na aya jayo muhkamat aya hukunci kunci jayo na su kwalla ya al'ummar dullu shi don so kin wa wago gun ya yo muji be wudi sadi commandments kawai ya to aluma ne shi don to aso de ten commandments an ni maga hukunci fi bo yana ji so na ga ga jima ji kaza na luba na no ebogo soko eji fawo daga iga lẹ́yìn pàwọn bàṣí mọ́ soko láṣìjò kó sàánú ma ń dundun wọn lọ́kọ́ bá tún náà fi kúlì umatin rasula a ní ọkùnrin lọ́wọ́ àwọn ṣọ́nà ní tààbò ẹ́ soko ga ìgbẹ́ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa eh so ku ta annabi tula ba ta wa bi budullah malakum min ilahin ghayru idi bota so ko igala ya ku ba ci ma idi zanu ci hu ga da Allah ba haci da wa ta tabbata yi da mina hadis na ubatun sami ci gobe na ga hadis da sallam ga ayyukum yubayuni ala thalath zimine bo aji baya nga agba ni anabi muhammadu etiyan gutabo bi ma'ana etiyan ya gutabo annabi ce ya kafin ba kul ta'ala wa tu ma harama rabbukum alaikum arunu da karsha ya gutanci annabi ce gonga fa man wa fa fa'aturu Allah sana ga kun shadda alkawari da su ko etiyan milatu yana jifiya ya gutatan nono ladu da su sokwe. o man intakasa min hunna shay'a da na da cutake wudo tutu foron ci bwana fadaraka wallahu bi fi dunya kanat hukumatu so ko bu to ba ngu ja zaba ijaba o ma akhara ila al-akhirah lana musu ko ga fata o mutu azaba yatile fi na yujiya lem ba wa saya guwanna na suko mutu luga ijo ya dai kuna suko fa amru ila Allah lama ruda ni suko insha da mun ga ba suko fa kiyamu mu ja zaba wa insha afa mun ga ba suko mu jiro jiro gobi so ebe zidan wurko um da tiya ina gucu na fili ne aya nan nika kin na lokaci a fafayi ya ka tati na fi ji bayani na amma ka bo in kwata yi ga ya ya dis dan ko na be tiya ina gucu tun nona ya wari ji hankali jin wala taktulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum fa'ida cikin da ci da wani ibn kathiri layi e na ya ci da na wuce wani ga su kai ga idan ni aya na suratul anami wa babu huwa la tabtulu awladakum min imlaki nahnu narzuqukum wa iyyahum mai ke bi gayi da mini ya suratul isra'il wa la tabtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum fa'ida na dafana ga kila soci ga abu ga nanu na rizuku kun wa iyahun kuma ga dai isra'ila ga nanu na rizuku hun ya kun. ga amfani na dafana ba abu na sakwai kaga ga ya tiya talauci wani ya yi manci ga ya ci na nuna ya yi manci ya ga mini ya yi da mini talauci eh? ya ba gwada bwa ya ji fama ga rayuwa yana gina ji dali wucin gane ga geji wuma ga su kai ga gubaro ita talauci ne riga ya ci na ni na ga malan wuci ga ga na mu na ruzuku kun wayyawo ga ya arziki ta waiti ya daga talauci mun ga lawa ga shi jo don jo ga da matsala wani eh ga waye ju matsala wucin wuta ya ya arziki ga ta talauci mun wayyawo to ya gina je ga mana mun ga ke baya yayo amma suratul isra'il nu ga wala wala tabtulu awladakum khashyata na ina lu gaci na ya bona ila lu talauca wai zana biya na amma wai ji tunani iri tunani na daga nasara jina ga be kya ga lamari ya ni ce lo ci ga da ni fu magi gorogodo nun ga amma wana da ya kaza yara ta ya boro fi àgbẹ̀dẹ̀ bàdé ìdàjà fẹ́ ìbílẹ̀ náà èyí ti yọ̀tọ̀ àbẹ́ àwọn àbí papọ̀ àpáàtọ̀ ìdàjà fi mọ́dán tó yẹ gbogbo àti family planning ètò tí wọ́n kàdé sọ èlò yòókù tọ̀ mi dẹ́gbà gbẹ̀gbẹ̀ mi àfihàn mọ́ yíyí túwùtùwù kí mi àbẹ́ pa ọ́ kàtà yẹn wọ́n gẹ́ni mi dé nínú ẹ̀bàdú kẹ́lẹ́ mi dé nínú kámi gáde bí ṣe tún mi pa ọ́ àmọ́ ìṣúṣú kún ẹ̀lẹ́ wọ́n ti dẹ̀sùn yẹn tẹ́lẹ̀ ó ti mú ẹ̀dẹ́ náà wọ́n ti gẹ́wọ̀ dẹ́gbọ́ náà àwọn èṣù lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ó ti yà ẹ̀ṣùn etun cogan suratul isra'i gagan ganga su da talauci na wala ci da nan nanu narzuku hum egi wuce na ji waye gaga kiwa da akpaye so na ko kwa akpaya wo ya gaga ci na wai ya kuntu ya to so ale gaga al itimamu itinawo yesu ko suratul isra'i ye ti gijo amma itinawo so ko ba sura ya ala anana na abonu yi yi to gala mutai shi jo abu mutai yi shi jo isra'i ko Allah ya fadi tuka wala taqwabu mal al yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga shudda wa an al kayla wal mizana bil qist لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ترى يا لا يا بشرين يا نبي الوسائل العشر يعني القرآن والمسلم wala tattulu a takrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu so ko ga la to ba dukiya ya kungi ga ga ni be fe ya ma mi wari e ga to ba un to ma balantane ce be gi illa billati e ga to ba wo ye to e bu e ti ko na to ge gana ha ke ga ti zina ga wala takrabu zina ga ga ti zina ega chobadu ke akungi kun giji mabalanta ne je be ge gima na na gaya yin na ego ibi na na nan tubo goma gala ga ga chobu ma ila bi da ya sene se fuska na tso ga gana fuska kiti ge gana eh ngai hatta ya buluga shidda egin na janya bi ma na egin na jada tuma sai na ala je zak ala je zangwa ala gbo bezu kan ga ce la dukiya ya قران تي بيان يا يفسك انا تي تشوجا من سوره البقره ها يسالونك عن اليتامى ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم ان الله عزيز حكيم من شيء سورة البقرة الله تبارك وتعالى قال ليس هناك عن اللي يبيعوا عن اللي يتعمل يتيقوا يجوا يعني كاتي تبدو Kuli islahu lahu khair anabi ga ga ya tuta ne ala da duke ya kuji na kuji muci na ga ya ne dede na ga ya ne ga gana e ga lu ba duke ya wuce ti sun ma e ga lu ba e fe wo ma yu wa ya wangi eh elugu fu de be islam elugu fu be bibe fondondo bi ma ne la da wuce fu tu wa in tukhalitu ya ga duke ya bayan je ke ba su ku be chawgan igina zila ma ya duke ya igina zila yi ce a ga yawon nan ya wani juna ya ci hallo wace gani biyu ta ya kuwa nuku su kuka yin geji ta nukan ya wallahu ya labar masu da wani musulmi su da kike zane ji ba nan da zane gyara wa wujin wani wala dukiya ya gi gawa lalu wace na ebo dukiya na olu gbin ga yi manufa wayo kashi ebo nfu tu dukiya na gafe gafe shi zuma na dube dube zaka gima we su daga zaka du gimon gala wucu da wuce kun futu wani ne wa gada wani sokofi insha Allah su kuma ga ban bala ada ta kun ga ila da wala ga ila da damu abu zai ku gala wato ku ya ku to to wuce mu amma no haya ya da ye ladu dukiya na da wuce we tu to yace ga bide mutu ga yaji kawai bi ya kungi na ji kawai a ga ya dabi ga to ya ce ya dabi da ya bani ga tu ya ga la ya rici waya ya ce da ne ya lada tu fa ya wani rawa ya zina a kalau sha Allah wal alata so ya bugo na na ga fuska na su kuje da yi ga ilawi ta dukiya ya kungina fuska ne je da yi na dawana إن الذين يأكلون أموال اليتامى zulman innama ya kulu na fi butoni nara wa sai yasu launa sayira zandun da ya gidu ki haku gina wukiyo daga ina mai giyo eye beye wula ya na fi mai giyo nga mara ma na cin na bo sai yasu launa sayira na cin na sayira ga ya fuki ya mai suna da ku ci ga ci to a mai kyau wadda duki ya kuki wadana mutu ga ta yi buga shi da wo wo ga ga layi wunu tuma sai na wa da kabu ma na a shakwa yuna to lokaci kici kaba shakwa man shi gaga ɗan gurku ya tiya lokacin cin adaman da zai gaga wato wani lokaci na wagugiya shi da guci wanda ci dai giya mawa wanda ci ga wanda ga ba da gyari kawai giya akwai ji kun giya shi ji goma ji ba da gyari abin ke wuyi eh? amma bayan wasu kwamiti daban kyanin imam malik da biyu yana mai ga gaga wato su kwanna ga yi gada dukiya kun bi jima'a ta yi ga shi da wato a shi jire da nan mun kya bayani biya yi a shi jire shi ne suratul suratul misali abudu na yi gaga wato wala ta ci sufa amwalan ko wa abu ne ta ma amwalan ko wala ta tabbatul khabisa fi tahidi wala ta akuluwa israfa wa bidara an yadbaru a gane wazana dona والكلب يزعم حتى إذا بلغ النكاح فيأنس منه رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وكلب يزعم إما يكون يشيل kafin da dukiyayen na la shi shi yana kafin da yana hatta ya zaɓa da bindika sharafi mafari a la ya wani bin ka da wani jima na haji bi a duka haji baligi ani a sharafi ni jani sharafi ba shi bayan na sun yi wuri shida ye ye alamu ya ba wuri jani jima na wuri ga baligi ji kawai ya wanne ya alamu ya da biyu ga gan wani gbon gbon waye bana da jiga haji baligi daga madamba to ma haji baligi ya male ya gaya wa bi dukiya duba yiwu wọn àti olóbi dúkìá ń tẹ wọn àfẹsí ogun àtàhárùn alamu wuce da yadda yi to kan gaga ko walla dukiyo yawa shi ya ji bayani sarai kemina a na dukiya ku ji a wani su sun a ci ga wa ke don ya ku ji su sun eh wa wari ne ko wa wari ne ana sun da tabbata a yana da wani wani wani ebe ko kaza la dukiya wani kaza mishi shi wani ne ba bubu ada dukiya wuce ni kaza da mala da kungin na da ya kaza har da ya kaza har da ya kaza da wani nan miji kuta da ni ni kai laye da wani miji dukiya na ne ku kaza fiye ki ka su ba ku kaza fiye ki ni su ba ku ba bayani ji la ku ki u da wato hutu e wannan tuna da nan ki zo mai gibo ba tuna fata wa ba ya ji sojojojin tuntun àbọ̀ olóyè à epo ká èyí gábé wọn àjẹrẹjọ fún èyí wọn àjọpọ̀ yìí mọ̀ mọ́ não láwọ̀yà wọn yá wà á ti não ìyá wáàdì wáàdì wáàdì ṣìkó níbi láwọ̀ yìí wọn àyà àríwọ̀ mọ́ gáàyè bọ́dẹ̀ tó o ti faruwa o wàá kùrìkẹ́là yẹmẹ̀ láti ṣe ẹlẹ́ẹ̀dá sùnwọ̀n. tuma ya e kai lulu tuma wa su ki biye ya kudu ya e za na ya e kai lo ta ba yi mutunci yo idan ko gogi idan dana idan nan ya ta idan ba idan kongo ko ba ta wuce da wani tuma wani wa su ya kudu ya na ya kai lo kusa ga idan jebo nuga ga ga yi wani mizan wani mizan da tsuwa ya nuna ni zai yi ban jiye da tsuwa ya kiri nuna ko a jide riga yi ide tsuwa kila dan abani misali ne wasu a doku da na bara mu duka inda su ma da na dingi ruwan manuki a so tsuwa ne da fata ta ne je la da ne da kin ne boye ne gurgudu ne ne kenan kenan su sona nye kai luga ibyo nye wa miza mito ije mucha we matu ma babu ki mes na kan amti ga ije kebyo ale to wuti idabo ide mana wa balarabci ide rikilu ide do ma ti ni larabci amma ni jo ije wa kuma guyi ji ale ka ga kudi ki su ne ke tsoron ila ki suna nan da za a yi da yanayi ya ji amfani da yi zaman ne kudiya eh, ke misali ga kuke na kan jinan ya bukatu yi amfani da yi ke eh, muji kailu zai ji amfani da ya bayan ke na kabona a sai na kadar ya ga abu da ban ban ma. Mai kiri ga yanayi lani ba da zuciya na. sokoga yi lashi shi ne dan tsuwa ba ne waye kudure yin zan to tsuwa ba ne waye kudure yin zan don da yi yi kike tarin ci da baki bo azaba da bo na sokoji alkawari ya zan don da ne la tsake da tsuwa na wailu lil mutaffifin الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم موزون ليوم عظيم

a ga yabo a e ba ila a wani butuya su kuke zabe ko da kiwuciya aka ga wani alayar kiwo wani alayar tawa ya bo amfani amma ga ga yabo na wani tauna eh, eh, da na wajina wani tsotakin mu a waga ko kusuwa haramun haramun azaba wasu ko da ba da zuna ga misali waye shi zuko mu a wadda dama ga zuko je wuce wa kiyaye wuce ya kun sunan nan wutarai misali da zuko jabo guda shi shinkafa ba nungu wuce har ya ba wa ta da aka wuro bai ga to to da aka kun abin ya dama dole ne kawa ga layin tau na gaje da ko ga ya shi wada yau tun awa ko tatsu mo kyana to kawa ga layin tun ga ba na shi na ga wa ke ko ku layin tau in ji fata mayo eh, wa wa ko kila ya ya su wa shi su ya ya ya ya ban yushe wal mizan ya melatu su wa ke da shi a kan shi sai ke bala rafe da ga kulmi a kulmi gana kuce ba da ga takdiri da ko kuma su ku ga da suratu rahman wannan da wa kimul wazna bil kisti wala taqfil mizan so je ba da ga takdiri na da ban wa kul kaina eh wa kimul wazna bil kisti na ga ya takdirin da an kalli mun san illa wuta da kuma yi fata suraya sai da suraya ga Allah wannan eh n'oge mmanya imana elabwesi sụrụ na jee dị dike dị dike dike sokogogị nwụ misali wote odozukogo a cikin kafa wa tsoho a kan misali wote yi da gida daga na wurin shona ake da lagogowa eh mudo ga ce wa twai atibaro a adu di ara di pa mi no ga shi na ni to wa wa bu adi da to ga ga ni no we da da no we yi wo to no we ya da ne kuna da wo aga pa mi ku ba da jiji ga ka kai a a a misali ake kafa da ba mu a kyawawan wajen aka ga gara ne ni watakila a gana su da jini ko da su guwo ko shi kaya ko da su sun ni kefe a jana su ko gobe mai rediyo wani sa zari kafa na shi ga bawa zari kafa wani da kusu ga ga bawo shi ga ba mu yin yasho wa ba mu yi da ya ba na wadda ga hadarin ki suna a ga gani in ga tun ga ga da jima wajen wa ada addini ni kuka a suka ci da yawa su ko zama addini da tunci ba na yi wada nuka duka na sa ila wata amma zoke wanda ga umma tsakanin da su kai na kawai ya shi wa ta dawo wa gawa ya daji na mutu wanda gawa tiji na kwan amma ciwo na kwan yanzu ga zai tuta ba zai ko da jina su kwan amma tunci ba wanda ga kuntun kwadi ne idan ga ya da domin ya da minci إذا قلتم فاعدلوا كتاب سكوين قاعدة بكم ولو كان ذا قربى كواس فايدة دنجي وين أه وقال جدنا wato bi ma'ana magana su ga mana su yoma aya da shi nan na ji ma'ana da shi nan da suratul nisa'i ya yi da bin amanu kunu kawani na jikin su shu'ada lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله وأولادهما ولا تتبعوا الهوى أن تابدوا وإن تلواه توجدوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا so so ko ba gani kiki ne ga ga ya daga wani ga kuntum fadilu ila wusu gaskiya zanna ye minyolo inu minyolo ebi minyolo baba minyolo na minyolo yeji minyolo ebogo bani nga jini kuma kuma etu na gbɛya na dɔn ɛ nyaga jeju minyolo bɔna nye mi zanna mati yi minyolo mati yi sɔkuro mati yi ale minyolo ebogo ko ka de na agogo de bɛ kia kuga ma ki yawo nga gaskiya kuga tu gaskiya ne da nga goma gomo ago ago da ni da ni mo ba na ba nga to ba tu pa tin ku da gaskiya mu da gaskiya kawai ba ni ne yi kawai ba ne mun lafi ka ba ki da gaskiya mu da gaskiya na ga ni lai lai da kun tun fadi lai adalin ki da su hobin ji a wale ga ba ka ne ba al'ada kila ti gan eyi wọn àgbélé àdáyé ṣẹlẹ̀ mú ti dè ta olùdókòyìn àgán wáyé ojú ìgbà ẹsẹ àgán ki kóòtù bí ìlú òyìnbó méjì ejú wo ìlú àṣírà rà wọ ìdíjà ẹgbẹ́ da na yàrá dáná gbọ́kọ́dọ̀ àwọn ìdílé sọ̀sọ̀ ko dẹ́gà yà gbọ́kọ́dọ̀ àwọn ìdílé wọn bá ṣe èyí náà wà yà ẹ tiẹ̀ ní ni bọ́ná àmọ́ náà wà fún nígbà tí wọ́n náà ní mú dẹ́gẹ́ fi àwọn àtúgbà máa ń lò. fún wa dùn náà wọn bá làbẹ tó èyí rẹ bẹ́ẹ̀ yí awa wọn ẹ lọ tutù wọn tutù kó fẹ́ lọ tutù wọn ọ̀dọ̀ ayé láyé àwọn wọn ní láti ṣe ìdá àlùkò ní ẹ̀sọ́ kọ́ báyìí kò mọ̀ sáà kò bí nàgá ẹ̀ tó ti di nǹkan gbàgbé yín náà láàlú kò tẹ̀lé kàró ẹ̀kọ́ tó lé ìdílé ṣé là ń yà wọ́ wájú náà. ayé àná wọn láwọ̀ sí ìyá ogún nìkan. igala gunin na da ado gutu na iba ya mafaru da wuki da wukan gudun wula kan da na kuma bayi la ta tarbo malami ki illa ila tiya suna ta zura shidda ba ci ciwa furke da wani zanin kiki ta ce wai za kultu fa da doro kana da furba ni ciwo ga adin la ya hu ina ja ke ya yi sha bujuru ji ba ta ce ne ko bi ko bi na ake yi tasha ayi kha ajiye zuwa ezubu shishi ya zan ezu no me e tasu na wacce wani ko a zai da dana wani gidu ke ko a zai da dana gama na zuci bai zama yadda na da ba ko a zai da dana sha alkawda wajin na yin cikin jirgiya ya da wasu ya karshe na su kowa shi jikin tsanina shugaban أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أَن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأنا على صراطي مستقيما للي كن يمين يبوط أدعو أنا شو رب العالمين سبيلا دون الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وكل مسلم شيء يقول يقول فتجوا يعني شو لما بين تقول المسلم شيء يقول من إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أبوك ولا تتبعوا السبل إذا يجب أن تتبعوا وتفرقتكم عن سبيل يبقى نجي أبي جنجني دي يقود الدنيا يقود وعندي من الناس يقود تاتي أنا يقود شنا نيرو على الجنة نيجا بيجي يقود بيا لا مشو يقود بيجي بيجي جانوا على بيجي يقود وعندي من الناس على الجنة ذلكم وصلكم بي نجا ينتوي شيء جيم بعدين لا أعرفكم تتفقون يقول لي ليس ده عندي سنون ويبوج تاني وقد شو لين son yoyo amma wayan da shi yau kuka wani shi ba ta eu ku muito eh da na koyo ya mutu mutane na tulaye ba ta da shi da na filin yin nan to kun ga da minin nin a cikin ke gano a bari kiki madabo eh ayan da ya ga ga wato iblat ba nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh kulele iga di yoda iga sai mi ti yetu ne addini ono iga di anci nga igegeli nga igegeli di kuna nabi sallallahu alaihi wa sallam da mu gane aha iga ci ne yana bi sun wa tabbata aka nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma da cikin rabo máa láì jà láì wuce mun jana a fadita abdullahi masud ga ni da alƙalin da jala ya yi hasan biye ne da kuma alƙarkan wula jala da ya gelo sun makana ke don da hada yi layi kima, na naga ya kwaye su kwaye goro ga take kwanan aljanna ya goro وخط عن يمينه وشماله mucike annabi cike yala yi wuce da ka tsaye gwado ne gwado yana yi wuce ko min jama barna to a ti gudu wuri da ka tuzo ba na layi wuce da tiya na wuce layi wuce ba na layi mafaru na tiya na a ka tsaye lo ita ba da wayo annabi jala wuce da gwada su to yana yi mafari da wani annabi ke mun ga da yi su gudu ya da su fi gwada su to ya na yi mafari da wani ya yi suke fadi gidana laifin ya su gudu illa a yin shekaru ya ruwa ne wa ke fadi ni ne fadi ne ba fati shekan ta fi goyi da wani gida da su kuma kara kan ta nan ci ba ta tunan wa an na rafi sirati mustaqima lalle na ya gore mu farin kan jada ngai da koyi ne gore mu fattabi mu ya mutu wala fattabi mu saboda kada farauta dukum an sabi e ga mutu ya bashi da ci ma ya gore fatin ci ne ga ce mu la su kullu ba ma ha ka to su ko ce ai na wa yi gidan ga yi ci ce duwa ba ni ga biye ba sanin ga ga ba ta abin ka yi da sallallahu alaihi wasallam ya ji hayi da yi sarakatu ne nasara da sarakatu da yahudu yahudu da ya gaci ya ta agwani da ya ni ya nishan ji a gaci a gaci na gaci agwani da ya kube a nuna yin muhudu ma da ya gaci agwani da ya kuce ba ka mai na lokaci ne ta a cikin hannun ga da ciki mai mu ugana cikin ma na lai wa sahabi yau ma na cikin da sahabi mu ta ci wani nan a ga na gwada ga ya ku kasu na jiyo na jiyan na jina na tsana na jiyan wujana emelo to idan wa da bani yau gudu su kai tsakanin wa su kai

istighfari ina na jina nga waye ka kashi wuta ka kashi wali ju kashi wali ke salatini na na muhammadu jina nga waye jo kashi wali da na ke da to suka ba ku ya ta shi ku ci ga ya wada mu ta ke wo don da ya daga ya ji ma ke ga na sallallahu alaihi wasallam ko masu rabuwa ko kuma salatul fati da yi ba salati nariya da yi ba salatul sunajina da yi ba san sani bi mu mabiye mu ga jina ga yajo biya na bi zani ga jinya ne ga ba ko yi ga jinya ne bi kawai albarka shi famwa falala shi famwa mara da wannan da jo kene da ke da wayi ko so over. Mm. So they made a little bayan wasiya na la ya gwani da mini a madubin bayan zuwa ka misali ciye jiwe mun ga wani ga zan ci kwallo ta شخص والداعية وفيديو داعيين من جدا وشاب الداعية وغير من لا تجي هذا من سماع الله تبارك وتعالى شكرا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا على الذي أحسن تفصيلا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب zumanu cogan shiga ibe ta na dubu tsara na littafi zumai kiyo zumai bayani na shido ita ba na su kula a hannun mamadu biya yi na za su kuka mu bin littafi a taura ya na bisa to a sa zikan biyu a na musa kan biyu a na bisa da sanar ci dubin to kuma ya gana na daga shigar zumun tun dala littafi a na musa ba ba ga gama yi mai da yi bayani a yi gan wato irganin ganin shugaba sun zo da abu na abbas zai yaya kan ba ku egona sabila arabsho wadaga ga summa arabsho ne a tafi eh? mai wugwa etiyar tartibo na ke mina ga to ne na ta yi lan kidi to so kuma dina mu da kitaba ablabna ba ce wa kun sai kike ga eh uyewo nan mana yin da ashirin mu ga ga ga a ce na mu da kitaba e lawu ita wata kika wasa al'ashiri wisha na da mota mu wasa al'wasa al'ashiri can kumannin wisha na da mota mu Allah goma da shi na kasa da Allah da mota mu shi da tare da mu da eh ba محكمات لم ينسحهن شيء من جرير الكتب فكأنه قيل ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديما وحديثا ها sun ba ake na da karfita ba tamaman alal a asana kaga zanci wato littafi na su kuka mula a yanzu na littafi na shafan ekiki bu ma shafan egoya bolo-bolo tun ya musa a annabi musa zuyo musulunci wato ko ke goma rafi da yanzu ina ji muku ta gani idan al-islam al-iman al-isa to annabi annabi musa da da ya koyi cizo itana mondo ibn jaga e bota to ko e di ko so da da mina no bono ga so ki a to ji buni amma ablahu rasul alal ladina ah ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا وقال ما أتولى لا نبي موسى إبولو شيء إبولو في فشي نيما يا دامي جي بولو بولونا مومي نجي حتى فكي عام سوى باكرا أنه وجا نبي موسى كوني أتولى نيما يا آب آه، ونيما يا مومي نجي وتفصيلا لكل شيء وما كي يكي بياني يا دوندو تكون بعادي بتاع الثورة وانا مبابا الثورة وقال لسا في يحكم شو نياتي جيلا وعليت وجي قايدة من ياسوة المعيدة وكفينا على آثارين بعيسى لمريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم آل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون التوراة مجد القرآن يبين تفصيل بيان يوكن شنو ها وقد القرآن كتب على بيان إننا أنني وإننا أنني وإننا أنني وإننا أنني في أنني وإننا أنني تقولوا بنا ati ga babu fadra mu to hukunci da qur'ani ne ɗan gurko ya ce ga da ɗan gurko ba ta ga kan rayu mu da yiri ya injila akwai kibo injila wani littafi ne hukunta wa ko hukunci na gafi a sauran na injila lokacin da yi. ba ni diga da ga sauki na ga su ba yin injila bo ya ne yi ta ba su mu sauki ayi ba ka mu sauki ayi ba ka muka ji kada ma bai ne dai min tawrat wa li uhilla lakum ba'd alladhi urima alaykum wa yutikum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiyun atiga hadu ilam su hukunci na jinin a sauro na agajin lawo da ni ya nabi isa a ji sauki a jiran gwamnati amma wuce ya kewaye labin yankunci ya a ta kuka na fiya sauro na yi gila da yau sai ba na kafin yi a ya yi E ti fate yau. Wa hudan ya ce a taura littafi ba wa rahmata littafi ya gudu ya gudu soci la'allahu kullum ne jama'a ne mun ta da ala sai da kawo rabbin yu'minu yani da ma, imani gani da gudu na gudu so ta yi tuba هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أجل كتاب نجيته فرانو غير القرآن سكون أنزلناه بشيء شيء مبارك بأرباك عليه رفاته هو فاتبعوه يعني شو wata kuwa mai zuwa ka gura a kasar tura mai wani ne da mai biyar wani su ku ta ira ga ganin ya ne tu murniya ya min na son na kalma na ki wani ku wata kila abubuwa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi wa taqu la'allakum turham kalma kuki na wannan kuka da amma da yayin e ga ni tuye na ya min ne ganin ya da likiya ni shi mai ga ba ta ita alqur'ani ko da ni ku fa yi sai qur'ani ne kuma qur'ani ga da shi shiga ko ita hadisi amma yi nan nan yanzu ya damu da kakan gwani ci ba ilaba su qur'ani so yanzu dan ba don gadi kungiyan dindinmu kuma da tarikan dindinmu eh, kaya gadi mazabin dindinmu wani da mutunci dokin igayi kungiya wayo ngayi tarika wayo ngayi mazaje wayo watakila ya maza mazaje na karani ci mamaci ko na ya tukkesara wo china wani na kuda ki musulunci na china wani da na yin kuma musulunci kuma population ya zaga nigeria ba ta yi nigeria ba da wani gudu ma ku musulunci da wani ciwo pekala wo bai cina ajiji china wani gabi da rubuti ka daga india mu ba ba ku yi jo ya ga ya ji musulunci maza da kici mai ya yi ba ga biya mabiya wuce ya ta taka da lawo man ya ga ahmar ko ga ya ga musulunci yi yo o ma da taka da ma ke kasu da ga ba na da india wani da ga musulunci ki isi maza da kici ya yi jo kici maza da mun ci kada ta nan za mu za mu bila mu sai ko ga ko musulunci ko musulunci ga ko maza ko ga maza ya annabi Muhammad maza ko wai eh annabi ya eh, so apa ni fi mun ti pato Allah ran da ke ka kan da zamu da na za duka na ta duka ya eh so ko tiri kiya na duka maza dole da mu kan jiwo jirayi na bai mana wani malikiya ne shafiya wani kaza wani kaza wani ambali sawu biyo ne masalaci kabo na ita masalaci na da da ku zo fatina na aga sallayi zuhu ne ji sallah dondo misali aga zuri ibani limanyan malikiya ga ya sallah uji ne da malikiya ke mu ko ga sallah mazin liman wani tula nga tallama ti de wani tula so maza ji woro take maza ji woro mace ne mai yawaye wa ka lokacin wato da mai yawaye wato da mutalla a shiga a fejin har da 19 ike jaina tana tun ba nuna nga etu ya lokacin shi makka wuce don ba ka kafatin za a ga jan shi ba yanzu la a ji mu shi adawa da mai son ba wa rubi na a cikin sada na mamman doya eh? lamari ne ga duk ba su da mula ga shi son na ji canjin nana zai ma ablabi ba ta canjin na lagun yau lagun ya shi son rikici na biyan ti maza a jodan na wasu ciwon kyan na ma ji ti maza na shiga ciki dari kafin na dari kafin yi nuna misali ga gani yayo yayo na kana ji da jira bu tsakanin kafiri yau bai zai jami yana ciki o jira yana to ko ki da jira da su tuno amma ga ne zaki ya ci bai za su kuma a ga to a yi eh da so ba majin jinya ina mara jinya na in don da ga waliyan ga ya ba shi eh ina mara a ta jinya na ga da wani in don da wato wata ga waliyan ga waliya ne kenan so ta taki tabi kan kuma su yi gala ma su da su sun ba za su rasu mu tafi mu fatta mu so wage ji mun da na ga ga izala wage wani wani kura mu mun da ga izala miya ma to mun ke da ni ci izala ne ga ga kura mun mun ke da bade dole sanar da kuma wani musu kura isoro amala gworo wululu ya da ibe bi chile ya nga anyo ole mo pa soko pinto na pé alhamdulillah ìdàbí ìdíbà kàràfin lónìí inshallah kafin dai ji daga cikin na wajibi cikin na wajibi siyamu nan kafin nan na waye fi annabi da khamisa من مساكنة غازات التخدير لما يقولون ساكنة أكو في نفسه kafin yanzu daga zai sun yi mai sun yaki duk guda ko nan ba zai shafi na lafiya ne ki hukunci ya ala ga wuri aka ga wuri ya ji ki hukunci ya ji yau ndaya yone yaje dulu dulu ya ba sokona wato abe ko ne lawu da da yuta amma na man yau to na kada ta ce nan gomu na ajiye ku bi bayani ne yi wata kila ya goro ko a da gina bayani da kina da gina da bayan da ya goro na na yiga kwai mafari dun ji bayani ta ga dun nan ga fa so kun ga yi ana mai gaggawa za ta na wato a ti jage wa ga wudane e na e da bana da da la yi ko ni wato da ni ko ni da ni ga wagaci an kalli ko a wurin misali wa alewar da ko inda da aka tare na da fato mi fata min wa wajiya wa ma wata ko ba wata ne da ku samu wannan to nana ki hukunci ne wuce na gwafin so ko gwafin wuce domin nan ice ya gaɗe ma fari ici lamarin nan ete ga yuci tore ete masala ya wuce na gwasinin nan ku ga mai mawar fikin islamiya ba hukunci ya yi dan da jihadi ya zamta wa ma aula da wa ma aula da ake biki a galama wuri an yi no in ko da so shafi bayan yawona abincin yawa duniya da yiya magan zai efiyo efi goloniyo in kiri da misali da ne goli efice la tiyona ko kuma a daga na fulawa ko ya lokin fulawa ya la ya yi gotiyo ko kuma a ga makaniki wayo wajen gyaran masu ko mota ne eh, a ya mota na ko ya masu ma eh, na wujo ko na ne ki fata ne wa duniya so ken ne ni zai wa duniya na ko ya na wugo ki ya ba wole na ma ni wa duniya e kon ni wuji ne ki jurumi na wuji na ka fa wuji wuji she ko wuji na ka na ga du ko ne da ne da na yo na ga gon ni ne wala ci bona e ke wuce da wani ne bati awu zaga ne yi guba ya a dai nan so ga at-taqdirul mawdina amma ele udabo ya bayi ele udabo ya kafa mu tiyana kafa ce misali e waga lojumba kafa mu tiyana kafa ce ogo a kafa wuce ne so waya ta ji an ka duwa ne ta fatan wato amma waya wata ko kibo ihsasi eh, mudda da ya wajen gaba mu shi an go wai wata sam ta sai wani wa gaba mu shi na gabe wani so to a gaba mu ta haji ki gaba mu shi na dan ka fashe wa wani a ci lawa wala wala wani yana ga ji fatan wa wa ke da o mentibaleu ele aira de medina no negrigã a tardira no mal de eu manjame tu manjo quarta aguga no lugar de mim que maneira da cadeira que da cadeira de mim a tigre de eu a tardira no mal de eu a capa me tinha mulher que era capaz de boa que eu tudo era capaz de eu quase bem boa e tudo tinha a tia tinha o capaz de eu na a minha mãe a minha tudo ele vai tomar o sai a takdirin kulli alaga wuye ne wuye bayani wuke ba ni dana to nan a ga wuce ake fi guba e wuza ne bayani na yi lokaci gegina awa ne buka guta mini bidiyo wana amma wuce amma wuza ne bayani na daga watakila lokaci bidiyo ba ta wa gwanan la ta da ga kya ga ma kin ci go ko shi ka ta bi sallah subhana shi da mun cili wa ta ta sai na magari jina ya na ma ni la ga mun kya du ka ta wuri na ki ku ja du no to daga na lawo ga na mu mai lokaci jiyo go ba ta nan mugaye na jirga ne bara yi manjo wane na boka gana a gazu yi da ba da yi na boka ne da yi na manyan tuzu mana amma ga man da ci dabo ga azun dabo <coughs> mahuci ga na la ga azun dabo na an da yi iwu yadda zane lele kula na wajen dangana kuna Ezabe lele misali a zama ke minti hutu a kasar fijiru lana wata kila yi fafa wajen wata gan wòye wò gbólógbòló fọ òfa kàti ojú àná lójú sálẹ náà a láwùjọ àṣùbàdì wọn tuntun àdúrà aláàbẹ̀yí àbẹ́yà àbẹ́yì mọ́bẹ̀rẹ̀ náà sẹ́nà ìmọ̀bẹ̀rẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ tó kí wọ́n kún jà á sùn náà wọ̀ yóò. àtọ́mi tí wọ́n ti pàṣẹ àgùntàn àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wọn eléwo eléwo tó ń bẹ gbóògùn jẹ̀dá dẹ̀gẹ̀ náà bí yẹn wọ́n jẹ́ bó de ilé na kílá bí yẹn wọ́n àjẹ́ bó de ilé náà wúwo náà yọ kí dúró wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sáré wọ́n ti jà àyẹ̀lẹ́ ẹ̀jẹ̀ mi yìí wò ẹ̀bọ̀ wọ́n bá a bó káwọn wọ́n dàgbà kẹ̀kẹ́ gidi pátá ọ̀ wúlé ẹ̀bọ̀ àwọn àgbẹ̀ náà ọ̀dún bó. Eh? a shiga mazanin wajen gana kuna daga alhaji har da dozi na a shiga a nemi hukunci na mutuyo a zuru dumbo kan zo bai sassatuwa mafuka bai gidin na fatan ga da bin gana kuna dozi ki da sassatu a zuru a zuwa hukunci da wani. Eh, gina man gona da wani amma wani da gawa ni guba wuta ga wani da gidiyan shi ke kenan wace da zato azumin wata rubu isa ga azumin wata rubu amma ga yi gidi ba ta ta mai gana ba ba a kan gubo wani ci na azumin wanda ba zaɓi da cikin rubu su amma man da kalita na ce kafin da ta kake mun yi lakwai ko kafin bayani ga azumin wata rubu sannan ko kana da wani lamarin nan nga lamari yo ne ya gazu mu dabulani ma dabulani. e bo ti bo za mai bai iga ti ne za be ti ju ji ne i je ku ta di jimawi so ku ku ta di jimawi ken nu ki ne ni ta ke mazabu da har ba wana mu ga iya lutu da iba ni ki ni ju ku ci nya a wuzale gidi fata ki hukunci na wule su ko za mu a wannan kuci ya mu dama ci ya hukunci ne ga nan aka wule ki fata waje azin ya nan uku adiyan uku adiyan Allahu alam hukunci mun bani da wannan amma waje to ga nan adin da ne ji mu bana dan azin yau wato gwan mutum ma bayani Allah dai ne dan ne ujayi alena tuwi de na ya ada kita daga ganan ne gidi fata na azu yunya na tun wani to suna wuri fata da gidi fata na azu yawa tun gori da mu gidi fata sun ayo so karatu ne nan na dama na ba ni gashi suna Allah fadi ni ga da tabi kuskure na so to fadi mu da ni ga da tabi gidin da da mutunci wa na sallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aha

lalle masala wara ke dana watakila lokacin nan kayan na jina mun yan kali ga bangare ya diri kwa watakila mu da gudu ga ya tile mun zalla kawai ne da mu ga da masala ya diri ya kwana ci da ni Allah ba bi so a da yi mana daga tiya so ko ki àtọ́jà méjì yẹn ló ń lẹ́nu pé tíra ẹni ló dà tó so hankali cikin da haya wancin gwamnati ne su rasu rari sura da su ko su ci bai kira a biyu shiga wa yursilu sawaiqa fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna ko wa huwa shadidul mihal idan akai zai ma yayi so gbogbo ìtòwòsòkò yìí dalówà sí náà ráàdì sòkò wọn èwù gàmù kùránì lábẹ kára ga ti ráàdì bọ́ọ̀lù sí ibi àmú ìṣàwò lànàgà bá wọn náà wọn láráàdì ń ti tó wà wọn gàdé lámì ìdìbò wọn wù jáde ló lè fi láyà ní gómìnà ìdìbò gómìnà mọ sòkò اللهم فجر عليكم السلام ورحمة الله so na ne huba don na gawa daga man na je gaga so alhamdulillah ade eh na kita ba Education was a time, a brand, a swine, a very so wato yin yaran izini don da ya kalmar ni ku ba huta in za ga da da ma mini ne so ba da ku ga da ku wai sana a ga eh ni ki ni ku yono Allahu alam ko e eh, iradi su na malaiku wa mila waliya amma yanzu bi iradi na da bai kai na e ba za yi ma nan dai da ni bayan misali to ibn gafar na ne ga ko manya ubi da a abeke tapo jirgi da ko bidina ko ga jajan wajen sana ko ba ga ba ga Allah wa alam eh in ba ka siyan suratul jinni wala kan da yanna samaa dunya bi masabiha wa ja'alna rujuman ya fi so sanji da ba su ba mu haji nan wala ke shaitan ne to Allah wa alam wata kila hanki ga yin kira zuwo ni ke jama'a ku fadi da na kaje bayanin mu ji a rubutun su ku

man ndị nke gaga daga e na da ya shi da nan yin hanku da nan to ma wa ga shi misali ya ko hala da ku gudu da wala ya ku ile su ti to ki o ku ti to ile le ti wa na ga lo gudu báyìí ẹ̀dá wa bẹ̀ wòye wa bẹ̀ wòye olótú wọ́n bá kúṣì dẹ̀nà ní ìwọ̀nyẹn lámọ̀ lómọ̀. shiga yara mu yanzu yaje yaje na na ba su ga yidulma awa ya gaji ko yabo da su shiga ya mutu gobe daga bazumo ya goshi babu ya yi wa barashi da za a to waya a ka shi bata a tare kuma da jaga da kuma a kawo to da kan ga ajo bata ya latici ga janci mu su shige da yi kimaro ebe na wani latici kun ebe ya zama to kawai yi wa gan amma nan waya a kashi duni ba nan ya ci ta waye ne za nuna makashi duni na waye ne so a daidai ne la ya ji ke manana da wannan alaikum Thank eh to ai na ga yi ke ba ni wale ga zan eh ki mi won yo udiniya da eh, kamane shi na wale ga zan da ne lati daga kamfani na jakuna inda da fata da haka siya wa ma a je ga washi ni guba ba kuya wa mai waga a kuwa kuya mu yan a shi ba mu mai nkeneoko ebafahinta mbụ nkeibeza na fume nwanne ga akwụkwọ bụ n'ikidachi yenye uyo nwanne ki daga ju daga ju bo ko daga mu da kamfanin ki dashi to amma da dinan wa na ga kamfanin mu ba da ya bana ka sabo dan ni la da ya na ku ya ci lu ga bayani mu yawo so a ga daga nan da ka ba shi bai nan ta yi kuna a yi dama na dan da eh, eh, a yi dama da shi ne wa shi ba zo wa yi kuma ba zo kun da ne da yawa e bane ba ko ci ci wa ko bi wa da shi wato idan littafi wacce kwanu ne ga a kama su hukunci ne su ko mallaka a shek alkinani al'undulusi ga kawon níbi bàyánì ẹ̀yìn ti yẹ ẹ̀ wa gba ibẹ̀ gan hukuma wajibi wata ci hukuma wanda kullum ci ya ba su ko fari mafari idan mu ja almura ci ko jami'in jula tun a ga alaye da zuko a wa da zan iya da zai ci dokan su ko zuko ne ba ci tauki da makayin a tauhidul makayin wal mawazin ثم ايه ثم جعلها جيني كون في الميدان يوم مجي misali shinkafa da ka ku shinkafa da zo mina abu mai da su da su ne kakani a wani goya gwamnati mu ji tabbatar wa da su wani yin gailu a da ke zano za da su kakani na da fitacin hukuma taci zannu da aka je ce duzu da dokai so ko yau bayan sha ne wace wani ga alawa jin kunci amma jin kunci jina da ba ta ce ne buga da yin karatu ya a ga ce wani da kuma matsala da ji matsala misali ne da kuma al-masari al-masari al-amma so idan ga ga ya ba za mun na bawani da yi ga ga hukuma da yuki na laye da samarin ne ji ga to ala ji waya laye da ko

أجل أجل من توحيد kina wa shi ne ko ga da ya a wani nda yi ga na na ci ci ka da ga ga ga ga na so kalmani ko yi ga waya so ajiye dama aleykum salaam wa rahmatulah. tete wa pompo tete ndi ushiji kakuko kashi watuku ushiji wakundo watuka chini ushi be tinonga kukuna mule watabo amunga iba nushi unatawa yukakusho mudaye láti lóyún. ee ọ̀gáde ka ụba èlò ó máa jẹ àgbọn ọ̀gá fún un láàrin ìdájú ọ̀gáde méjì na mú ndị àgbà láti ma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه يا جماعه الحمد لله. شكرا لله.